barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imam bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba yau 30 ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma yake daidai da 14 ga watan goma miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin alwabilu sayyid min alkalimi tayyib na al'imam shamsuddin abi abdullah muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jauziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na uku na hudu ah, to shi shikenan wannan shine darasinmu na hudu na na uku ne ko na hudu to wannan shine darasinmu na hudu ibn al-qayyim yana mana magana akan haƙuri inda ya mana tarifin menene haƙuri ce haƙuri hafsun nafsi an tasakhuti bil maqdur wa hafsul lisani an shakwa wa hafsul jawarihi an ma'siya ce waɗannan rukunai uku sune rukunan haƙuri sai idan bawa ya zo da su sannan za a sifanta shi da cewa bawa ne mai haƙuri ya tsare zuciyarsa daga fushi dangane da abin da ya same shi na kaddara kada ya rika fusata akan abin da Allah ta'ala ya saukar masa da shi na kaddara sannan ya tsare harshensa daga ainihin kai koke-koke wato kada ya rika raki yana kai koke-koke zuwa ga ababen halitta sannan abu na uku rukuni na uku hafsul jawarihi anil ma'siya ya tsare gaɓoɓinsa kada ya bari wato ya amfani da su wajen saɓan Allah saboda wani abu ya fada masa na kaddara idan ya kula da waɗannan abubuwa guda uku tsara zuciyarsa da harshensa da gaɓoɓinsa to wannan shine za a ce ya yi haƙuri kuma wannan haƙuri matakinsa wajibi ne matakinsa hukuncinsa wajibi ne ga dukkan wani wanda wani abu na ƙaddara zai fada a kansa shi ne malam ya ci gaba da ce mana fama darus sabri ala hazihir arkanis talatati wato haƙuri yana kai kawo yana kai komo ne akan waɗannan rukunai guda uku fa'iza kama biha al'abdu kama yan idan bawa ya tsaya da waɗannan rukunai kamar yadda ya kamata in kalabatil mihnatu fi haqqihi minha to abinda ya same shi na jarraba sai ya juye ya rikide ya canza ya koma kyauta to maimakon jarraba sai ta koma kuma kyauta daga Allah wastahalatil baliyatu atiya bala'in ya koma wata gagarumar kyauta ce daga Allah wasarar makruhu mahbuban abin da ba shi da daɗi ba shi da kyau sai ya zama kuma abin su sai ya koma abin su wato Allah ta'ala sai ya canza masa wannan abin mai ɗaci ya koma mai zaƙi canza masa wannan abin mai wahala ya koma mai sauƙi Allah ta'ala ya canza masa wannan abin abin ƙi ya koma abin su, amma idan ya tsaya da waɗannan rukunai guda uku da aka faɗa na haƙuri to galibi abin da muke yi ba ma iya cika waɗannan rukunai saboda haka haƙurin da muke yi ba haƙuri ba ne wanda a shari'ance ake kira haƙuri ɗin muna yin haƙuri ne wanda kawai na babu yadda za mu yi watakila ma mu haɗa da wani abu na saɓan allah ko mu haɗa da wani abu wanda ya karya wannan sharaɗi to shine yake cewa fa inna allah subhanahu wa ta'ala lam yabtali lam yabtali lam allah ta'ala bai jarrabi bawansa bane dan ya halaka shi wa inna mabtila'u wa inna mabtalahu liyamtahina sabrahu wa ubudiyatahu kadai Allah ta'ala ya jarrabe shi ne dan ya gwada haƙurinsa ya gwada bautarsa ga Allah ya gwada ya yake shin ya yarda shi bawa ne ga Allah ta'ala fa inna lillahi ta'ala 'ala al-'abdi ubudiyatan fi ad-dharra'i kama lahu 'alayhi ubudiyatun fi sirra Allah ta'ala yana da haƙƙin bawa ya tsaya a matsayin bawa a wajensa lokacin da yake cikin wahala kamar yadda Allah ta'ala yake da haƙƙi kan bawansa ya tsaya a matsayinsa na bawa lokacin da yake cikin jin daɗi saboda haka ba wai sai kana cikin jin daɗi bane za ka nuna cewa Allah ta'ala shi ne ubangijinka ka sadu da ka miƙa wuya gare shi a'a kamar yadda za ka miƙa wuya a gare shi lokacin da kake cikin jin daɗi to haka Allah yake so ka miƙa wuya ka saluda ka nuna cewa kai bawa ne a gaba ga ubangijinka lokacin da kake cikin damuwa walahu alaihi ubudiyatan fi ma walahu alaihi ubudiyatan fi ma yakra hakanan Allah ta'ala na da haƙƙin bawa ya zama bawa ga Allah ta'ala lokacin cikin abin da shi bawan baya so ka ba alaihi ubudiyatan fi ma yuhib kamar yadda Allah yake da haƙƙi akan bawa na bautarsa a lokacin a cikin abin da yake so wa aktharul khalqi mala yace mafiya yawancin halitta mafiya yawancin mutane yuwatuna al'ubudiyyata fi ma yuhibbuna suna bada bautar su ga Allah suna nuna bautar su ga Allah cikin abin da suke so wa sha'nu fi i'ta'il ubudiyyati fil makarih amma ba nan giza ke sakan ba ba nan ne girman al'amarin ba girman al'amarin shine bawa ya bada bautarsa ga Allah cikin abin da baya so ففيه تتفاوتت مراتب العباد وفيه تفاوتت مراتب العباد a wannan matakin ne matakai ko matsayin bayi sukan sha bamban wasu su fi wasu wasu su ɗara wasu wa bi hasabihi kanat manaziluhum indallah kuma a gwargwadon yadda bawa ya fito da bautarsa ga Allah cikin wannan matakin a nan ne matsayinsa yake a gaban Allah to shine malam sai ya wani misali ya ce wudu'u ubilma ilbaridi baridi yin alwalla da ruwan sanyi fi shiddatil harri ubudiyatu mutum ya yi alwalla da ruwan sanyi a lokacin da ake tsananin zafi bauta ne ga Allah a cikin tsananin zafi sai ka samu ruwa mai sanyi ka alwala da shi ka bauta wa Allah wa mubasharatu zawjatihi alhasna allati yuhibbuha ubudiyya haka ne bawa ya kusanci matarsa kyakkyawa wacce yake so bauta ce ga Allah wa nafaqatuhu alaiha wa ala iyalihi wa nafsihi ubudiyya ya ciyar da wannan matar da yake so da 'ya'yanta da shi karan kansa shi ma bauta ce ga Allah wa hadha alwudu'u bil ma'il baridi fi shiddati albardi haka yake a wajen ku wa hadha alwudu'u bil ma'il baridi fi shiddati albardi ko wa hakaza wal to da cewa akai wa hakaza al wudu'u bil ma'il barid fi shiddati bardi ubudiyya da zai fi wa hakaza kamar yadda wance yake bauta ga Allah to haka nan ma bawa yayi bauta yayi alwala da ruwa mai sanyi a lokacin tsananin sanyi ita ma bauta ce ga Allah wa tarkuhu al ma'siyata dawa'i اشتدت دوائي نفسه haufin mina غير خوف من الناس عبودية هكذا ya bar سابن allah. wanda zuciyarsa take so kuma hanyoyin da zai samu abin duk suka samu gare shi ba tare da yana jin kuma tsoron mutane ba amma ya bar saban Allah wannan ma bauta ne wa nafaqatuhu fi dharra'i ubudiyya a cikin wahala amma ya nemo abin da zai ciyar da iyalansa ya ciyar da 'ya'yansa ya wahala ya samu abin da zai ciyar da su shi ma bauta ne ga Allah walakin farqun azimun bainal ubudiyyatayn amma ai da bambanci ba kankani ba tsakanin waccan bauta ta farko da wannan ta biyu to anan malam yana mana misali yana mana magana ne akan haƙuri kamar yadda muka yi maganar kashe-kashensa ka yi haƙuri akan aikata abin da Allah ta'ala ya ce ka aikata shi ne asabro ala ta'at ka yi haƙuri bisa yi wa Allah ɗa'a kamar yadda za ka yi haƙuri wajen kaucewa abin da Allah ya hana wannan duka yana ƙarƙashin abin da aka umarce ka da shi na haƙuri wani ce haƙuri mataki uku akwai haƙuri kan aikata abin da Allah ya ce ka aikata na ɗa'a ka yi sallah a lokacinta ka yi azumi kamar yadda ya ce kana da dukiya ka yi zakka kana da dukiya ka je haji ka yi gaskiya ka kyautata wa iyayenka ka yi musu biyayya duk waɗannan suna ka yi haƙuri a kan aikata waɗannan duka haƙuri ne hakanan ka yi haƙuri a kan duka barin duka abin da yake na haramun ne duk abin da Allah ya haramta maka ka danna zuciyarka ka yaƙi shaiɗan ka yaƙice dukkan wasu shaiɗanu ka ƙi bawa kai gori ya hau wannan shi kansa shi ma ubudiya ne kamar yadda haƙuri a bisa abinda zai same ka na, ƙaddara shi ma shi ma haƙuri ne to shi ne maliki cewa ubangiji ta'ala ba yana jarrabar bawansa ba ne don kawai ya tuskuna masa ya muskuna masa ya halaka shi ba kawai ƙiyayya ce take sa Allah ya jarrabe ka ba Allah kan jarrabi bawansa don ya gwada shi ya ga zai yi haƙuri zai ci gaba da ɗorewa a matsayinsa na bawan Allah ko zai bijirewa Allah domin a nan ne ake gane wane ne mai haƙuri kuma Allah ta'ala yana jarraba mutum da duka hanyoyin jarrabar guda biyu ko jarraba da abin da yake mai daɗi ko jarraba da abin da yake mara daɗi to Allah yana yin haka ne don ya gane wane ne zai masa biyayya wane ne zai ci gaba da zama a matsayin bawa ga Allah wane ne kuma zai bujire to yayin da ubawa ya yi haƙuri ya ci gaba da biyayya ga Allah ta'ala ya danna zuciyarsa to babu shakka wannan abin da ya same shi din zai juye Allah ta'ala zai juya shi ya zama na kyakkyawan sakamako gare shi a duniya da lahira to shine mala yake gaya mana cewa ubangiji ta'ala haƙƙin ka bauta masa ba wai sai kana cikin jin daɗi ba ko kana samun abin da kake so ka samu a'a a kowane lokaci ka tsaya da bin umarnin Allah da barin abin da Allah ya hana wannan haƙƙi ne na Allah a kanka sawa'un kana cikin halin jin daɗi ko kana cikin halin damuwa haƙƙin Allah a ka yana nan zamantowarka bawan Allah ta ma tana nan ba zai canza ba ba lokacin da kake cikin jin daɗi ka yadda kai bawan Allah ne ka bauta masa ba lokacin kuma da ya maka jarraba a lokacin kuma ka bijire masa wannan ba shi ba ne abin da ake bukata ka sani ubangiji ta'ala shine ubangijinka fissar ra'i wad dharra lokacin jin daɗi lokacin walwala da farin ciki da kuma lokacin damuwa malamai suna sun yi ta bayani kan cewa menene ya fi kamata mutum ya yi haƙuri da juriya a kansa ya yi haƙuri da juriya wajen bin umarni ne ko ya yi haƙuri da juriya wajen kaucewa wato abin da aka hana wai wanne ne afdalu wanne ne ya fi daraja ya fi falala asabru ala ta'at ko kuma asabru anil ma'asi asabru anil mukhalafat wanne ne ya fi wanne ne wasu malaman suna ganin cewa mutum ya yi haƙuri a kan barin abin da allah ya hana shine afdalu sama da yin haƙuri a kan aikata abin da ya umarni mutum ya yi haƙuri a kan abin da allah ya hana suka ce shine afdalu ya fi falala sama da haƙuri akan aikata abin da ya umarni a aikata suka ce domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya toshe ƙofar fuskantar ko kusantar abin da Allah ya hana gaba ɗaya yayin da kuma umarni an jingina shi ga ikonka ga iyawarka ga damar da kake da ita idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu ce annabi ya ce Allah ta'ala annabi ya ce idan na umarce ku da abu to ku zo da shi gwargwadon ikon gwargwadon iyawar abinda kuma na hana to ku nisance shi ce to kaga kofar hani ba a buɗe ta ba ko kaɗan an kulle ta ne gaba ɗaya faji ta ne, Buhu ba ce masu fatun ba amma kofar bin umarni sai aka ce masu fatun kamar yadda Allah ce fatta masu fatu ku kiyaye dokokin Allah gwargwadon yadda za ku iya suka ce to anan kaga yana nuna haƙuri da mutum zai yi ya kauce wa abin da Allah ya haramta ya hana shi ya fi falala sama da haƙuri akan aikata abin da Allah ta'ala ya umarni da shi suka ce kuma yi daman ita rai ta fi shan wahala wajen ta saba wa abin da take so ba wajen ta aikata abin da aka umarce ta ba wajen sabawa abin da rai take so a nan abin yake da wahala amma aiki na kwarai ai za ka samu wani lokaci da mutumin kirki da wanda ba wata na kirki ma duk suna yi amma wajen kaucewa abin da aka hana to nan sai mutum ya yi da gaske suka ce to wannan yana nuna wannan jalibin shi ya fi falala suka ce kuma ka bar abin da ranka yake so tare da cewa ranka yana so ka zaƙu da abin amma ka haƙura ka janye zuciyarka ka danna zuciyarka ka haƙurƙurtar da zuciyarka ka ce wannan dalili ne da yake nuna kana son wanda ya ce ka bari to kaga duk abin da zai fito da soyayyar ka karara a fili ga wanda ka bari dan shi to ya kamata ya fi falala ka ce to mutumin da zai bar abin da yake so dan Allah to alama ce da take nuna soyayyarsa ga Allah tana da koli da soyayya ce ta koli to wannan ya kamata ya zama ya fi falala wanda suka ce a nan ne ake gane wanda yake namijin gaske shi ne wajen danna zuciya da murkushe ta ya hana ta abin da take so a nan ne ake gane namijin gaske su ce alfituwatu tarku ma hawa lima taksha alfituwatu tarku ma hawa lima taksha game da ya zo daga imam ahmad ibn hanbal ce jarinta shine ka bar abin da kake so saboda wanda kake tsoro kana girmama shi sai ka danna zuciyarka ka bar abin da kai kake so saboda shi to wanda shi ne jarumta ce to kaga anan ka danna zuciyarka ka bar abin da kake so na haramu wanda Allah ya haramta ya kamata ya zama shine afdalu sannan suka ce shi ai abubuwan da Allah ya umarni da su galibinsu zukata na son su saboda suna daga cikin babin ihsani da zuciya tana so aka zuciya tana son al-ma'murat shi yasa zaka ga cewa da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba duk suna son wannan adalci misali ai kowa yana son adalci ko da ba adalin ba ne zai so shi in ana magana adalci shi ba ce a masa amin adalci amin adalci saboda ayyukan inda za a ɗauki wani kyauta a bashi sadaka yana so ko mutumin kirki ko da ba na kirki yana so a faɗa masa gaskiya akan al'amarin da yake neman gaskiya akan sa yana so ya ji haka suka ce to kaga wannan yana nuna su ayyukan da aka yi umarni da su mahbubatun ne lin nafsi fi aglabiha galibin su rai na so sabanin abin da aka hana sabanin abin da aka hana rai ba ta so wato tana son abin don haka dole ne take hannuwa ce to kaga ashe ta bar abin da take so na abin da Allah ta'ala ya hana ya kamata ya zama ya fi falala suka ce kuma in ka kula ubangiji ta'ala galibi haddi haddi da aka ta cewa ayi an tsora su ne akan fi'ilul manhiyat fi'ilul mahzurat aikata abin da aka haramta ba akan aikata barin abin da aka yi umarni da shi ba suka ce abu ɗaya ne mafi girman abin da aka yi umarni da shi shi ne sallah shi ma ana saɓani wajen haddi za a yi wa mutum haddi ko ba za a yi masa ba in ya bar shi amma a barin a aikata mahzurat da dama kamar shan giya kamar kazafi kamar zina duk an sa musu haddi to kaga wannan yana nuna girman sha'aninsu ashe mutum ya kaucewa abin da Allah ya hana afdalu yana ma fifitar aikata abin da ya umarni wannan magana ce ta wata tsa'ifa daga cikin malamai amma wata ɗa'ifar daga cikin malamai suna gaba haka ba wato aikata abin da Allah ya yi umarni da shi ya fi girma ya fi falala a gurin Allah sama da barin abin da Allah ya hana suka ce saboda abin da Allah ya umarni da shi ubangiji ta'ala ya yi umarni da wannan abin ne a aikata shi ne zatihi saboda shi karar kan abin saboda Allah yana son abin ya ce ka bar shi ka yi shi Allah yana son gaskiya Allah yana son sallar da kake yi Allah yana son sadakar da kake yi Allah yana son ihsani kyautai duk waɗannan abubuwan Allah yana son su bi zatiha yana son tauhidi saboda haka yayi umarni da aikata su sabanin abin da aka ce ka bari an ce ka bari ne da za su zama matsala akan waɗancan abin da aka saka kai aka ce ka a sha giya saboda me tasuddu an zikirillahi wa anis salah kakka sha giya saboda in ka sha giya za ta hana ka zikiri za ta hana ka ambatan Allah za ta tafiyar maka da hankali wanda sai da shi ne za ka iya ibada ka ce to kaga da a ce giya duk ba za ta yi wannan ba to ba da zai sa a hana ta ashe saboda za ta kawo wa ma'amur abinda aka umarni da shi cikas shi sa aka hana zama haka ya kamata aikata abinda aka umarni da shi ya zama a gaba sama da barin abin da aka ce a bari sannan suka ce babban abin da aka yi umarni da shi shine tauhidi ba kuma abin da yake sama da shi domin yana da alaka da sanin Allah ta'ala shi kansa da sanin sifofinsa da sanin ayyukansa da sanin haƙoƙinsa ce to kuwa duk abin da yake da ta'allaka yake da alaka da ubangiji ta'ala ya kamata ya fi girma sama da kowane irin abu saboda haka suka ce wannan ya nuna fi'lul ma'amurati afdalu inda Allah afdalu min tarkil manhiyat eh a'a shi hali ai zai zama matsala akan tauhidin shirka me yasa aka hana shirka saboda ta zama matsala akan tauhidi aka ga tauhidin shine gaba eh duk bawa wa tauhidin kariya ne saboda haka ba zai yiwu su kawo wannan ba me yasa aka ce ka a yi shirka domin za ta bata tauhidi kamar yadda muka yi misali a wajen giya me yasa aka ce ka a sha giya domin za ta hana sallah za ta hana zikiri za ta hana aikin ibada sannan suka ce daruratul abdi ila fi'lil ma'muri a'zam bawa ya fi buƙatar aikata abin da aka umarci da shi aka umarni da shi domin aikata abin da aka umarni da shi wannan shi zai raya zuciyar bawa shi zai sa zuciyar bawa ta yi haske ta rayu ta ginu kula da abin da zai gina maka zuciya ya tsarkake maka zuciya ya fi kula da abin da zai gina maka jiki da abin da zai haɓaka maka jiki domin ɗan adam yana samun matsayi ne a gurin allah da zuciyarsa da tsarkin zuciyarsa ba da girman jikinsa ba ba da tsabtar jikinsa ba a'a da abin da ya yi na tsabtace zuciyarsa kamar yadda abul fath al-busti yake cewa ya khadim al-jism kam tashqa bi khidmatihi wa taqlubu ar-ribha fi ma fihi khusranu yace ibda bi nafsika mastakmil fada'ilaha fa anta bin nafsi la bil jism insan yace ya kai mai wahalar da kanka yi ta hidima wajen gina jikinka yake cewa kana shan wahala kana neman riba ga abin da ba za ka ci riba a cikinsa ba sai dai ka yi asara ce ka fara da zuciyarka ka kammala zuciyarka ta samu tsarkaka ta samu haske ta wadatu domin kuwa kai a gurin Allah ba da jikinka kake mutum ba a'a da zuciyarka ne kake wani a gurin Allah saboda haka fara tsarkake ta suka ce kuma ka duba jami'ul Ma'amurat, ah, jami'ul jami'ul manhiyat inda mutum zai zai aikata abin Allah ya hana kowanne ne yin abinda Allah ya umarni da shi kwaya ɗaya zai daidaita dukkan al'amari shi ne tuba yayin da zaka aikata zaka mutum zai aikata laifi idan ya tuba wanda tuba ɗaya ne daga cikin abubuwan da Allah ya umarni da shi to duk zai daidaita mutum ya dawo ya dawo ya dawo daidaitacce a gurin Allah Allah ta'ala ya kakkabe masa abin da ma ya aikata na laifuffuka ko ma ya canza masa su da kyawawan ayyuka ulaika yubaddilu ati sayyi'atihim hasanat sauraka suka ce kaga al-ma'mur wahid wato abin da aka umarni guda daya ya gama ya rinjaye ya mutsitsike duka abubuwan da aka aikata na hani saboda haka suka ce ashe kaga aikata abin da ubangiji ta'ala ya umarni da shi shine kan gama saboda kai hakuri akan aikata shi shine san sama da kai hakuri akan barin abinda Allah ta'ala ya abin nan ya hana ka sannan suka ce wani lokaci bawa kamar da ibnu zai zo yi bayani anan wani lokaci bawa yana samun ɗaukaka ne bayan ya kasance mai laifi ya yi laifi ci kamar yadda annabi adam alaihi da ya saba wa allah ta'ala wajen cin abin da allah ya ce kai ci daga nan ne ubangiji ta'ala kuma sai ya zaɓe shi sun mashi tabahu rabbuhu fataba alaihi wahada ubangiji ta'ala sai ya zaɓe shi ya yafe masa ya shiryar da shi suka ce to kaga fi'lul al-ma'mur as-sabru ala fi'lil ma'mur afdalu min as-sabri ala tarkil manhi saboda suna da maganganu da yawa ibnul qayyim a cikin littafinsa al-fawaid ya rinjayar da wannan kaulin na biyu da kusan wajahi fuskoki na hujja da dalili 25 a cikin littafin sa'udatu sabirin ya kawo fuskoki guda 20 don yarin jayar da wannan a cikin littafin sa tsariƙul hijirataini da ya kaito maganganun guda biyu sai ya ce amma maganar da take mafi tsaka-tsakiya tsakankanin waɗannan maganganu guda biyu ka yi haƙuri a kan aikata wani babban abu da aka yi umarni da shi ka yi haƙuri bisa aikata shi ya fi ka yi haƙuri ga barin wani abin da yake na laifi ne ƙanƙani sannan ka yi haƙuri wajen barin babban laifi da aka hana ka ka yi ya fi a kan ka yi haƙuri wajen aikata wani ƙaramin abu da aka yi umarni da shi an gane yadda ya daidaita al'amarin saboda haka babu maganar wannan ne ya fi mutlaƙan babu maganar wancan ne ya fi mutlaƙan kuma kowanne ya stalzimul akhar domin idan har za ka aikata abin da Allah ya yi umarni da shi to wannan zai lizimta maka barin abin da Allah ya hana inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ne za ka sallah to sallah nan za ta kankare maka za ta raba ka da miyagun ayyuka daban-daban in za ka lizimci ambatan Allah in za ka lazimci istighfari da da tasbihi da tuba da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama zai maka wasu magungunan zukata magungunan cutukan zukata da dama ashe kaga aikata al-ma'mur zai jawo kabar abin da Allah ya hana saboda haka kaga wasu abubuwa ne da suke tafiya tare saboda haka bawa dangane da abin da ubangiji ta'ala ya umarce shi da shi ko dangane da halin da yake rayuwa a kansa a nan duniya yakan gamu da abin da ransa yake so yakan gamu da abin da ransa baya so kuma a cikin duka al'amuran guda biyu an umarce shi da ya haƙuri sawa'un ya samu abin da zuciyar shi take so ko bai samu abin da zuciyarsa take so ba in bawa ya samu abin da zuciyarsa take so Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya ba shi zaman lafiya Allah ta'ala ya ba shi dukiya Allah ta'ala ya ba shi 'ya'ya ya bashi darajar mukami da matsayi to wannan yana buƙatar shi ma haƙuri wannan ni'ima da Allah ta'ala ya bashi tana buƙatar haƙuri dole ne ya yi haƙuri ya jure kada ya karkata zuwa ga wannan ni'ima ta ɗauke masa hankali ta janye shi daga tunawa da Allah layar kana ilaiha kada ya karkata zuwa ga wannan ni'imar ya manta da wanda ya yi masa ni'imar ya yi haƙuri ya danna zuciyarsa kada ya dulmiya ya nutse a cikin wannan ni'imar ya neme ta har neman ya wuce iyaka har ma ya nemi ya halaka ya kauce hanya a saboda wannan abu ya yi ƙoƙari ya daidaita al'amarinsa ya yi ƙoƙari ya daidaita soyayyarsa da buƙatarsa ga wannan abu wani lokaci za ka ga mutum yayin da samunsa yake kaɗan za ka gan shi mai haƙuri da kawaici da juriya da nutsuwa amma yayin da samunsa ya fara faɗaɗa to kuma a lokacin kuma sai ka ganshi ya fuzgu zuwa wasu halaye kuma daban wannan abin da yake samu na ni'ima ya kasa haƙuri ya daidaita halinsa ko ya tsaya bisa ga hali mana da ci. wannan abin ya fuzge shi ya kai shi zuwa ga ɗagawa ya kai shi zuwa ga girman kai inda insana da ya tsuga an ra'ahu sagna ganin ya samu wadata sai kuma ya shiga dagawa sannan dole ya yi haƙuri a wajen ganin ya bayar da haƙƙin Allah da yake ta ta'allaka da wannan ni'imar da ya masa in dukiya ce ya fitar da ita inda ya kamata idan mulki ne ya yi adalci a cikinsa idan ilimi ne tsoron Allah wajen faɗar gaskiya da aiki da abin da Allah ya bashi to shi ma wannan yana bukatar haƙuri a cikin abin da bawa zai samu wanda ransa yake so kamar yadda yake buƙatar ya yi haƙuri wajen ya ga cewa bai karkatar da wannan ni'imar da Allah ya masa ba zuwa ga abin da ke saban Allah saboda haka ashe kaga ko da Allah ta'ala ya ni'imta bawa da wani abin da yake so zuciyarsa take so to wannan yana buƙatar haƙuri a mataki hudu haƙuri kada ya karkata zuwa ga wannan abin haƙuri kada ya dilmiye ya nitse a cikin wannan abin haƙuri wajen ya ba da haƙƙin da ya rataye da wannan ni'imar haƙuri wajen ya gaya gudanar da ita ya tafiyar da ita cikin abin da ba saɓan Allah ba don haka dole waɗannan matakai guda hudu na haƙuri sai sun ta'allaka da abin da Allah zai bashi wanda ya dace da abin da zuciyar shi take so hakanan Allah ta'ala na iya bashi abin da ba shi zuciyar shi take so ba abin da ba shi ransa yake so ba wanda wannan iri biyu ne kamar yadda muka yi bayani a wancan darasi akwai wanda yake bawa ba shi da wani kataɓus a ciki ba wani ne ya jawo masa ba kaddara ce daga ubangiji ba shi da zaɓi a kanta to dole ya haƙuri a kan wannan zai iya zama ayyuka ne na umarni da hani waɗanda muke magana a kansu ayyuka ne na shari'a ubangiji ta'ala ya ce da shi yi kaza bar kaza wajibi ne ka yi salloli biyar wajibi ne inda dukiya ka fidda zakka wajibi ne ka zama mai gaskiya wajibi ne ka kula da iyalanka ka yi tarbiyyar 'ya'yanka wajibi ne a matsayinka na shugaba ka yi adalci wajibi ne ka yi kaza ka yi kaza wajibi ne ka bar kaza ka bar kaza ka bar kaza ka bar kaza ba lalle zuciya ta ji tana son haka ba za ta fi so a batta sakaka ta yi abin da take so to anan shi ma dole dole bawa ya yi haƙuri a kan wannan da zaɓinsa ya karɓi addinin musulunci ya yadda zai bi Allah ubangiji bai tursasa masa ba to in ya yadda zai yi aikin da Allah yake so to yana buƙatar ya yi haƙuri ya yi haƙuri a matakin sanda zai fara ya yi haƙuri wajen ya gyara niyyarsa wajen ya yi ikhlasi ya kawar da riya ya kawar da yi don aji ya sa Allah a zuciyarsa ya tsantsanta aiki wannan yana buƙatar haƙuri ya yi haƙuri lokacin da yake tsakiyar aikin kada ya rika bujiro da wanda ya sa shi aikin domin ba kowa ba ne zai fara aiki na ibada ya gama ba tare da zuciyarsa ta shagala ba ta tafi wani guri a'a ya rika halarto da wanda ya sa shi wannan aikin a zuciyarsa kada ya manta da shi tun daga farkon aikin ya yi kyautata niyya sannan a tsakiyar aikin ya rika halarto da wanda ya sa shi aiki. in sallah kake tun daga lokacin da ka fara to ka yi ta halarto da cewa a sallah fa kake kuma a gaba ga ubangijin ka kake wannan yana buƙatar haƙuri yana buƙatar haƙuri duk da zaɓinka kake yi ba tirsasa ka aka yi ba amma dole ka yi haƙuri sannan lokacin da ka gama shi ma dole ka yi haƙuri dole ka yi haƙuri kada ka ɓata wannan aikin naka domin akwai wanda bayan ya gama aikinsa zai iya ɓata shi kada ce la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha yi sadaka ya bayar sannan kuma daga baya zo yana gori yana cutar da waɗanda ya ba su ƙarshe ya ɓata aikinsa da wannan gori ya yi haƙuri ya jajirce ya danna zuciyarsa bayan ya gama aikin kada girman kai da jiji da kai ya bujuro masa ya rika jin cewa ai na yi kaza na yi kaza na yi kaza in yi haka shi ma kaga ya kasa haƙuri ya danna zuciyarsa a ƙarshen aikinsa bayan ya gama aikinsa kamar yadda zai yi haƙuri ya bashi idan asirri ya yi shi tsakaninsa da ubangijinsa ya yi haƙuri ya bashi kada ya bujuro da shi ya dawo da shi alaniya wato ya ɗauke shi daga diwanu sirri ila diwanil alaniya domin ko waɗanda za su yi aiki tsakaninsu da Allah ba ma wanda ya sani amma daga ƙarshe sai su fito su yayata abin a saka a gidan rediyo a kai jarida a buga shi zai sa yaransa su buga ana masa godiya wani kuma idan yayi ji ba a faɗa jigar rediyo an faɗa ba to kuma zai sake ba abinda kuma ba kai kai wa kanka ba haka Allah ta'ala ya kaddaro maka shi na musifa na wata bala'i to shi ma wannan kamar yadda kuka sani yana da matakai na haƙuri matakin farko ka yadda da gajiyawarka maƙamul ajizi ka yadda kai gajiyayye ne ka yadda cewa Allah ta'ala mai iko ne a bisa a bisa dukkan komai a kanka ala kulli shay'in qadir zaka shi ya kaddara wannan mataki na biyu as-sabr shine hakuri kai hakuri wanda muka faɗi sharuɗansa a farko ibn al-qayyim ya gaya mana sharuɗansa guda uku rukunansa guda uku mataki na uku shine ar-rida mataki na uku shine ar-rida wanda ba kowa ne zai yi ba shine ya yarda ma'ana ya yi farin ciki da abin da ya same shi wannan ba wajibi ba ne wannan mustahabbi ne ko ba mataki ba ne da kowa ki iya taka shi sai manyan waliyan Allah ma dai iya haƙurin amma an rida ka yarda wato ka riƙa murna ma to wanda yana da wahala wani mataki ne babba daga cikin matakai na haƙuri akan abin da yake samun bawa na kaddara mataki na hudu a shukuru kuma ka yi godiya ka yi wa Allah godiya da ya jarrabe ka da talauci <laughs> ka yi Allah godiya da ya jarrabe ka da cututtuka yi wahala to akwai wanda suke kaiwa wannan matakin to wannan idan abu ne da babu wani dan adam da ya sabbaba maka amma in abu ne da wani dan adam ya sabbaba maka to akwai kuma mataki na biyar bayan duka wannan mataki na al'afu safu ka yi afuwa ka kawar da kai fa'afu wasfahu kun sa akwai afuwa akwai kuma asafu al'afu shine ka ce ka wani haƙƙi ne naka yanzu ka sarayar kaya al'asafu kuma shi ne ka buɗe shaban shafi da wannan mutum wato daga safha ne ka buɗe sabon shafi yanzu wato gaba ɗaya ka wanke wancan laifin kasan za ka iya afuwa amma duk sanda ka ga mutumin abin yana zuciyarka za ka ji wani abu ya ƙulle maka a rai in ka gan shi to asafu wal al'afu mataki na abin nan asafu yana gabansa yana gaban wannan ka sake buɗe wani shaban shafi falyafu wal yasfahu da Allah ce wal yafu sai kuma ce wal yasfahu saboda haka ka buɗe wani mataki na gaba eh mataki na gaba shine matakin ihsan eh bayan kayi afuwa kuma ka kirawo shi ka yi masa maɗuɗiyar kyauta ka masa ihsani idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim to duk waɗannan matakai ne na haƙuri akan abin da zai same ka wanda zai bullo daga wani wanda kai ba ka da hannu a ciki amma wani ne ya sabbaba maka su to duk waɗannan duk wannan sunan shi haƙuri sai dai in ka kula haƙurin mataki-mataki ne sunan haƙurin suna ya tara amma wani haƙurin ya fi wani game da muka yi magana a wancan to shi a nan malam sai mana misali da alwala tana daga cikin abin da Allah yake jarrabar bawa da shi magabata kamar abdurrahman ibn auf suna nuna cewa a jarrabe su da wani bala'i sai su yi haƙuri amma aka jarrabe su da wata ni'ima sai su kasa jarraba da ni'ima ta fi wahala sama da jarraba da bala'i yana cewa ibtulina bid-dharra'i fa sabarna wa ibtulina bis fa lam nasbir an jarrabe mu bis-sarra da wahala mun yi zaman yunwa min an kore mu daga gidaddajinmu mun haƙura an raba mu da iyalanmu an raba mu da danginmu don mun haƙura amma an jarrabe mu da wani abu na ni'ima mun kasa haƙuri saboda haka asabru ala al'afiyati ashaddu ala an-nafsi min sabri ala ad Allah ya baka lafiya ya baka bukatarka ya biya maka bukatunka ba kowa ne yake iya hakuri ba yanzu aka ga mutum idan ba shi da wani abin a zo a gani kullum kuna sallah da shi a masallaci kullum aka ce hayya ala sala hayya ala alfala za ka gan shi a gaba duk wani aikin alheri za ka gan shi yana kazar-kazar ba dare ba rana saboda ba shi da wani abu na ni'ima da zai dabaibaye shi amma yayin da Allah ta'ala ya buɗe masa ƙofofin ni'ima ya fara samu ya canza gida ya canza mota sai ya fara canza mutane eh, sai jama'ar da yake alaƙa da ita sai ta canza kuma abubuwan da kasan shi da su sai ga ya ja baya ya ja da baya wani dacen yana gefe aka zo aka yi gwamnati sai aka jawo shi ciki aka ba shi mukami aka tila masa kwangiloli aka yi masa wane ne to shi kenan sai ka ya fara canzawa dace duk inda ya zauna tasbihi da ambatan Allah da karatun Qur'ani karatun Qur'anin sa duk sai ya zube ba shi da lokacin ku ku almajirai ku je ku yi almajirtu shi yanzu karkasa ta yanke saka to irin wannan shine jarrabar da sahabbai suka ce su ma fa ta musu wahala Allah ta'ala ya jarrabe ka da wani abin da yake na ni'ima a nan ne ba kowa yake haiwa ba sai ɗaiɗaiku a wajen rashi dole ne ka yi haƙurin don ba da za ka yi duk da cewa abubuwan da muka ambata da a baya za su nuna maka bambancin haƙurin da za ka yi da wanda dabba za ta yi amma a wajen samu to haƙurin fa ba lalle ya samu ba to ne malam ya ce shi kansa haƙurin falwudu bil ma'il baridi fi shiddatil harri ubudiyya a lokacin da ake tsananin zafi ka samu ruwan sanyi ka yi alwala ba daɗi ka ji ba amma bautar Allah ne ai wannan alwalar alwala ce da kai ta bautar Allah kuma kana da lada a kanta ka nuna kai bawan Allah ne da yin wannan aiki wa mubasharatu ta alhasna allati yuhibbuha ubudiyya bawa ya kusanci matarsa kyakkyawa da yake so abin da ransa yake so kenan amma bautar Allah ce wa nafaqatuhu alaiha wa ala iyalihi wa nafsihi ubudiyya ya samo abin cefane ya kawo mata ya kawo wa 'ya'yansa ya ci da kansa wannan shi ma ubudiyya bauta ce ga Allah to sai malam ya ce to wa haka zal wudu'u bil ma'il baridi to haka shi ma fa alwala da ruwan sanyi fi shiddatil bardi ana tsananin sanyi sai ka zo ka yi alwala kuma da ruwan sanyi kaga anan ruwan sanyi ba lokacinsa ba ne akwai wahala to amma ubudiyya ce bautar Allah ce wa tarkul ma'siyati allati ishtadda dawa'i nafsi ilaiha min ghairi khawfin min an-nas ubudiyya hakanan bawa ya bar saɓan Allah wanda dawa'i nafsihi abinda zai ja shi zuwa ga wannan saɓan Allah a cikin zuciyarsa suna yana nan suna da yawa min gairi khawfin minan nasi ba tare da kuma yana jin tsoron mutane ba amma ya danna zuciyarsa ya ki saba Allah shi ma bautar Allah ne wa nafaqatuhu fi ad-darra ya haka hakanan yana cikin wahala amma ya fita ya wahala ya samo abincin da zai ba iyalinsa amma walakin farqun azimun bainal ubudiyyatayn da bautar Allah mai alwala da ruwan sanyi a lokacin tsananin zafi bautar Allah su za ta yi daidai da bautar Allah wanda ya yi alwala da ruwan sanyi a lokacin sanyi ba za ta zama ɗaya ba amma dukkaninsu to wannan ya haƙuri wannan ya haƙuri amma haƙurin wannan ba za ka daidaita shi da haƙurin wancan ba to shine mala yace fa man kana abdan lillahi fil halataini qa'iman bi haqqihi fil makruhi wal mahbubi fa fadhalika alladhi yatanawaluhu qawluhu ta'ala أليس الله بكاف عبده وفي القراءة الأخرى عباده وهما سواء لأن المفرد مضاف في لأن المفرد مضاف فيؤم عموم الجمع ما ليتي فمن كان عبدا لله في الحالتين وان ya ما باوان الله مي بوتر الله a cikin halin guda biyu wato halin da yake ciki na jin da halin da yake ciki na wahala ya zama duk a cikin wannan halayen guda biyu mai rike addinin sani da bauta wa Allah yani qa'iman bi haqqihi fil makruhi wal mahbubi yana tsaye da haƙƙin Allah a cikin abin da yake ki da abin da yake so to wannan shine wanda fadar Allah ta ainihin shafe shi ta dangance shi alaysa Allahu bikafin abda yanzu Allah bai isar wa bawansa ba yace wa fil qira'atil ukhra wata qira'ar alaysa Allahu kafin ibada qira'ar habza da kisa'i da alif alaysa Allahu kafin ibada ashe Allah bai isar wa bayinsa ba wato in ka ce bayinsa zai dauki alaysa Allahu kafin ibadahu al-anbiya Allah bai tsare bayinsa ba annabawa ba ya isar musu ya kare su daga dukkan wata wahala daga dukkan wani bala'i ya kare annabi ibrahim daga wuta ya kare annabi nuhu daga nutsewa ya kare annabi yunus daga abin da aka jarrabe shi da shi to kamar yadda allah ta'ala ya ishen musu haka kai ma ya rasulallah zai isan maka wanda in ka ce bikafin ibada in ka ce bikafin abda zai iya ana nufin manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa allah ba zai isarwa da bawansa ba shine annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai iya kiyaye shi ba ko kuma abda a nan ya kasance mufradi ne amma an jingina shi an yi idafarsa mufradi in aka yi idafarsa shi ma yana da umumul jam'i kamar an yi jam'in sani saboda alaysa Allahu bikafin abdahu bi ma'ana bikafin ibadahu ashe Allah ba zai isarwa da bayinsa ba ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai wannan annabi Allah ya isar maka ya isar ma waɗanda suka bi ka daga cikin ne saboda haka Allah ta'ala shi zai kare su to wane ne yake samun irin wannan kariya ta ubangiji a kowane lokaci shine wanda ya zama yana haƙuri wajen bautar Allah fi sarra'i wa a cikin lokacin da yake cikin jin daɗi da lokacin da yake cikin matsuwa mala yace falkifayatu tammatu ma'al ubudiyyati tamma bismillah karanta falkifayatu tammatu ma'al ubudiyyati tamma in kana so ka samu wato kiyayewar ubangiji cikakkiya ubangiji ya tsaya maka tsayawa cikakkiya to ka zama bawan Allah cikakki ta kowane ta kowane bangare fi sarra'i nan to sai ka samu alkifayatu tamma shi yasa babu wanda ya samu alkifayatu tamma kamar manzon Allah sallallahu alaihi daga shi kuma sauran annabawa daga shi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ce hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin gwargwadon yadda zaka zama cikin mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon yadda zaka samu wannan kifaya din at-tamma yace wan naqisatu ma'an naqisa haka nan kiyayewar Allah da isar wasan tauyayya tana tare da ubudiyya tauyayya lokacin da bautarka ga Allah ta zama naƙisa ta zama tauyayya na kasashiya to wannan kifayar da zaka samu ta ubangiji ita ma za ta zama naƙisa faman da khairan mala ya ce don haka wanda ya samu alkhairi to ya gode wa Allah faman da ghaira zalika fala yalumanna illa nafsuhu wanda ya samu sabanin haka to kada ya zargi kowa sai kansa haka kowa shi yake shata wa kansa turbar da zai bi imma shakiran wa imma kafura saboda in ya gan shi cikin abin da zai ji daɗi ya yarda da zuciyarsa yarda da ubangijinsa to ya gode wa Allah in ya gan shi cikin akasin haka to kada ya zargi kowa ya zargi kansa wa ha'ula'i hum ibadullahi allazina laysa li'aduwwihi alaihim sultan waɗannan waɗanda suka samu al'ubudiyatu tamma su ne bayan Allah waɗanda iblis makiyin Allah ba shi da wani iko a kansu ba shi da wata fawa a kansu shi da kansa ya san ba zai samu wannan fawa ba yace inna ibadi salaka laka alaihim sultan Allah ce lalle bayina ba su da baka da wani iko a kansu Allah ce walamma alima aduwullahi iblisu anna Allah ta'ala la yusallimu ibadahu ilaihi yayin da iblis ya san cewa Allah ta'ala ba zai mika masa bayansa zuwa gare shi ba wala yusallitu alaihim ba zai bashi iko a kansu ba kala sai yace fa bi izzatika la ukhyannahum ajma'ina na rantsi da izzarka sai na batar da su tabbas gaba ɗayan su illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai dai bayanka daga cikinsu masu ikhlasi shi da kansa ya fahimci cewa bayan da suke da al'ubudiyyar ma ba shi da iko a kansu sai ya yi togaciya shi da kansa ya ce sai dai bayan nan naka daga cikinsu masu ikhlasi wannan ba yadda zan yi da su sun fi ƙarfi na Allah ta'ala ya ce wala qad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'u illa fariqan minal mu'minina iblis ya gaskata zatansa a kansu abinda ya zata din nan za su bi shi zatan nan nashi ya zama gaskiya fattaba'uhu sun bi shi illa fariqan minal mu'minin sai dai wata jama'a daga cikin mu'minai waɗannan sun fi ƙarfin iblis wa ma kana lahu alaihim min sultan ba shi da iko da yake da su a kansu illa li na'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shak mukan yi haka ne domin mu tabbatar mu bayyana wanda yake yayi imani da ranar lahira da wanda yake cikin shakka game da ita lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala